ya ka biya kujerar Makka ya ga rayuwarka? To, na ji kaɗan damuwa kaɗan amma yanzu ka alhamdulillah. To, zai na ga zafin dukiyan mana da aka sayar. Amma ni girgi karami ne na ce ma mutanen nan ba zai iya kwace su duka ba. Ni na tsammani ma ina mika miƙa hannu na zan taɓa kanshi. Eh. eh, yanzu kan na zo na gani abu ya hushe inda nike tsammani.